Jama'a masu sauraron mu mu da barkan mu da sake saduwa da ku cikin shirin nan na da ɗan gari. Shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashin Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio talabijin na jihar Nasarawa. Ni ne na ku mai gabatar da wannan shirin Sadiq Abbas. A yau dai mun ziyarci fadar mai martaba ya kanaji na uke Alhaji Ahmad Abdullahi Hassan da ke ƙarƙashin ƙaramar hukumar Karo. Mai martaba muna muka barka da zuwa cikin wannan shiri nan. Assalamu alaikum barka ka dai. ba tare da bata lokaci ba mai ba za mu so ka ba mu dan takaitaccen tarihin wannan masarauta naka na uke. To a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah. Uh, masarautan kana jin uke ta samo asali ne karkashin jagorancin mujaddadi muhammadu tuni wadda ya ne jagoran wadda suka karɓo tuta daga Hubare, kuma suka yi usule suka taso daga wani gari mai tsohon tarihi da kira getso a karamar koma gwarzo na jihar kano wadda allah cikin ikon shi tun daga wannan lokacin wayannan shugaba namu na wadda jagoranci wannan tawaga na al'umman fulani makiyaya kuma makaranta hasikai na alkur'ani suka yi arewa kudu domin yada addinin musulunci kuma da kiwo da kuma kasuwanci to alhamdulillahi da suka yi hijira daga wannan wuri suka yi nan kudu suka zo suka yada zango a wani gari kira lafai daga lafai suka sake koma fai na gefen gwagwalada daga gefen gwagwalada suka sake tasowa suka dawo wani gari nan yamma da mu ana kiran garin kurafi tsakankanin duwatsun nan na kurafi da wani gari kira tsohon karshe suka yada zango wurin kafin daga nan kuma Allah ya sake sake tasowa suka dawo nan ma kogi a nan tsakaninmu da tudun wada tsallaken kogi wadda ita ce mazaunin fulanin al'umma uke na zuriyar kana da suka fara yada zango a wannan wuri to a lokacin saboda irin hare-hare da ake samu na turawan mulkin mallaka da kuma mutane da suke gaba da addini to da bisa wannan dalilai ana yawan samun hare-hare daga yammacin abuja to sai suka sake yanke shawara su tsallako su da wannan wuri inda uke take da zama a yanzu a prison uke yanzu to wancan wuri da suka fara yada zango ana kiranta ma dakin kogi to amma su kuma wayannan fulani karkashin jagorancin sarki muhammadu tuni aka zaka samu muhammadu tuni na biyu aka samu muhammadu tuni na uku aka zaka samu sarki muhammadu da sarki muhammadu aka samu sarki muhammadu mai ban hula har dai abun da ƙara su ta zo nan to amma daga wannan wuri daga madakin da suka tashi to wa da kani ne ta gwaye ne akwai hassan da usaini to hassan sai na roguwa usaini sai ya zauna anan ma'ana shine shi usaini zai ce to shi tunda malami ne kuma shi ya shahara wajen koyarwa da ilmantarwa bari shi ya kara shiga ya kudu kuma saboda din a samu a yada addinin musulunci da wasu manufofi na al'adunmu na kiwo da sauransu to sai shi kanin ya zauna nan to shi sa aka samu wannan tarihi mai dadewa ga idan sarki na uke ga ma dawaki ya fito daga roguwa idan sarki ya fito daga dakin roguwa ga ma dawaki na daga nan dakin uke to haka muke wannan sarauta in fact sarauta da muke yi daki biyu ne dakin uke da dakin roguwa kuma dakin uke ta kaso rasa rasa zaure zaure wanda duka suna da magada haka mu ma roguwa zaure zaure ne amma dukkanmu al'umma ne na fulani amma a takaice wannan masarauta an kafa ta ne lokacin hijira alif takwas da hudu suna 1804 aka aka kafa wannan masarauta kuma tun daga wannan lokaci ana nan ana nan har zuwa Allah ya kamu a tara da da takwas wannan masarauta namu na ya kana ji uke aka maida ta zama district to daga nan dai 'ya'yan sarautan kefi su suke mulkan wannan yanki namu masarautar kefi suna naɗo 'ya'yansu su zo su mulki wannan masarauta to ana cikin tafiya haka har lokaci ya kawo mu lokacin 1974 suka ga ya dace da cewa uke su ba su gashin kansu su fana da asalin 'ya'yansu don su gaji wannan kujera to Allah hakika daga wannan lokacin mahaifina Alhaji Abdullahi Hassan Marigayi tafi dan kefi Allah ya ji kanshi da rahama shi kuma ya gaji mahaifinsa sarki eh, Hassan Adamu Maudu to shi ya gaje shi a matsayin sarkin uke na wannan lokaci da ya zo samu wannan sarauta 1970 shine hakimi na farko dan kasa da aka fara zabe sai kuma bayan rasuwarsa 1994 ran 12 ga watan 12 1994 da Allah ya mishi rasuwa sannan ni kuma na zo na maye gurbin sa 1900 ban maye gurbin sa ba sai hijira ta 2000 karkashin jagorancin gafana Abdullahi Adamu na wannan lokaci to ina kan wannan kujera har lokacin da Allah ya kawo mu a hijira ta biyu da goma sha uku lokacin da umaru tanko almakura lokacin da ya kirkiri wasu masarautu guda tara ya hada hadda mu ma uke a ciki aka ɗaukaka wannan daraja daga sarki daga hakimi zuwa matsayin sarki mai daraja ta uku wadda ke aka mata lakabi da kalmar fulatanci shi sa ake kiran mu iyaka na jikin don ba don komai ba saboda idan ka dubi karo local government kowace masarauta an kafa ta ne bisa harshen ta to daga wani lokacin da aka kafa masarautar uke zuwa yanzu an yi sarakuna ɗaya ɗaya har sarakuna har ashirin to ni ne na ashirin da ɗaya mahaifina shi ne na ashirin kakana ne na sha tara kuma tunda sarauta ya dawo zauren mu to har yanzu bata fita a zauren mu har yanzu muna nan muna yi kamar shi wannan suna na ya kanaje kamar yadda kai magana suna ne na kabilar fulani shin menene ma'anar wannan ya kanaje wato ma'anar ya kanaje jinsi ne na al'umman fulani wadda suka yi usuli aka san su da kai farare a kasan a nau'in al'umman fulani muna nan dangi dangi zuriya zuriya to mu namu zuriyan su ne kai kaman kyafe amma muka bambanta kanmu haka hmm. ba dinko kai kaman kyafe al'umman fulani ne amma su kuma fulani ne na mutane wanda suka fito daga zuriyar fulani ya tumaki wato jihar katsina kenan ka ku ga mu kuma fulani ne wanda muka samu usuli muka fito daga jihar jihar kano to kaga kamar mu gefen mahaifin mu abdullahi hassan tafida mu ƴaƴa mata ne a masarautar kefi ta karkashin zuriyar ma dawaki audi ina so ka sani wannan masarauta abin da nake so mutane su gane jawan hankalin mutane shine ba mun zo mun samu wasu kabila bane ko kabilu muka yaƙe su muka kafa daula a'a iyayenmu da kansu suka share wuri suka zauna suka kafa daula kafin sauran kabilu suka same mu yanzu kaman eh, waɗanne irin ƙabilu ne suke wannan masarauta ko kuma duka gaba ɗaya fulani ne eh alhamdulillahi akwai wasu ƙabilu suka kare mu kaga bayan kafa wannan daula karkashin jagorancin al'umman fulani akwai gwarawa da suka zo su ne second settlers bayan bayanan al'umman fulani bayan su akwai al'umman gwandari bayan su akwai al'umman gadawa da madodi da sauran nau'i nau'i daban-daban na na ƙabilu suka same mu to kaman menene ya bambanta wannan masarauta da sauran garuruka ma'ana me wannan gari ya shahara a kai? To abinda wannan gari ya shahara kai mun shahara a wajen harkar noma da kiwo da kuma karantarwa domin alalakika babu abin da aka san fulatar da shi sai illa kalma na da Shehu Usmanu bin Fodiyo ya rasu ya bar mana da ya ce dukkan bafulatani an bar mana kiwo da karatu da kuma kasuwanci. Shin wannan gari yana da kaman wani taki haka kamar yadda wasu garuruka suke da shi. Muna da shi shi yasa ake ma uke taki ake cewa uke garin Jayawa. Me ma'anan Jayawa din suna ne daga cikin wani kakanmu wanda ya jagoranci gwagwarmayar neman yanci so duk wanda ya zo kamar ya zo ne ya zo ya leƙa ya ga wani irin hali ne wannan gari ke kuma me zai samu ya ɗiba ya wuce Allah cikin ikon shi kowa ya zo karkashin jagoranci wannan bawan Allah shine ya buwaye dukkan wannan wurare Daga uke ta irin jaya shi yasa ake mata take ake cewa uke garin jaya a lokacin da yake shugabanci kafin zuwan iyayenmu to lokacin nan yayi abun a zo a gani yayi abun a kwarjini sosai domin lokacin ne kulla zumunci da sauran masar karatu na kasashen hausa kamar su kasar bidda kamar su kasar su eh, kasar bargu kamar kasar su ilori da dai sauran kudancin masarautu to karkashin wannan akwai halaka sosai akwai auratayya ma daga wannan lokacin da har kai ga yanzu akwai auratayya akwai zuriya tsakanin mu da su ta wannan hannun yaya mata to yanzu mai mutaba bari mu duba kalubale da killa kuke fuskanta shin ko za ka mana karin haske akan irin abubuwa na kalubale da kuke fuskanta wannan masarauta na uke ai babu rayuwa wadda za ta yi nasara ba tare da kalubale ba kalubale kam suna nan iri iri nau'i nau'i daban-daban to alhamdulillah muna roƙo ga mai girma shugaban ƙasa ko kuma gwamnan jihar Nasarawa da muna so kamar yadda wannan kowane masarauta da ta karɓo tuta ta usuli daga hannun mujaddadi zuwa rassan da aka ba su tuta har zuwa ya kai ga yau mu ma kamar da aka ba su yanci suka samu faransa damuwa muna roƙon su bana wata'ala ƙarƙashin jagorancin shugaba ƙasa da kuma jagorancin gwamnan jihar Nasarawa injina AA Sule da mu ma a saka mu a tarihi na duniya kamar da dukkan sauran masarautu da suke da daular Usmaniya ƙarshen daular Usmaniya mu ma muna son haka kuma bayan haka muna da kalubale wadda muna roƙon gwamnati ta kawo mana ɗauki na bunƙasa hanyoyi domin shiga karkara domin fitar da ayyuka ayyukan gona da aka yi amfanin gona a fito da shi don a kai manyan kasuwanni domin a ba da cimaka ga al'umma bayan shi kuma babban roƙo da kalubale da muke da shi shine a matsayin mu na makiyaya muna samun ah, muna samun matsala sosai muna kuma samun fargaba da tafiyar da rayuwarmu a matsayin mu na makiyaya saboda rashin burtali wannan burtali shine yake daga cikin sallah da kuma umma aba'isin da ake samun rashin fahimta ko jituwa tsakanin manomi da makiyayi da kuma ma'aikacin gwamnati da ya dan samu dan wuri ya dan je noma wani abin da zai dan ci domin saboda kar ya manta baya rashin burtalin nan yana sa ana samun matsaloli so muna roƙon gwamnati da ta duba mana kuma ina son roƙi ya amfani da wannan dama gwamnatin jiha da na tarayya a haɗa hannu da karkashin ma'aikatan lafiya da hukumar nan na hana safaran shan kwayoyi mugan kwayoyi a karka a cikin al'umma yana ma arewa illa sosai musamman wannan yanki namu ina son fada wannan dama in yi kira ga al'umma matasa a kiyayi shan domin shan kayan maye da wasu kwayoyi yana iya haifar da dukkan abin da ba a yi zato ba kwata kwata abin da ya sauka kenan a hirar tamu ta yau a madadin sashin Hausa na muryar Amurka da kuma gidan rediyo da talabijin na jihar nasara wato MBS lafiya ni Sadiq Abbas da na gabatar da wannan shiri nake cewa sai an jima.